Allahumma inni a'udhu bika an adilla ta gaba kenan wannan duk zaka iya zaben daya cikin addu'o'in fita gida Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya zan maimaita Allahumma inni a'udhu bika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أزلم أو أزلم أو أجهل أو يجهل علي a yi kokari a karanta shi daidai da wasali mai kyau din dan a samu falalar da ke ciki sahabi wannan hadisin ita ce ummu salama ummu salama sunanta hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya mata annabi ne sallallahu alaihi wasallama ta ce annabi ya ce idan za a fita gida a yi wannan addu'a Allahumma ya Ubangiji inni a'udhu bika an adilla ina neman ka tsare ni kada na ɓata, kaji ko ya Allah ka raba da ɓata, ko ɓatan kai ko kuma ɓatan addini wannan fita da zan ya Allah ka raba da bata abdalalu shine naqidul huda kishiyar shiriya kenan larawa suke ce dalla shay'u idza dha'a yayin da abu ya bata sai a ce dalla an neme shi an rasa ko batan hanya duk ana ce da shi dalla ko batan shari'a au udalla ko kuma a batar da ni ka fa ya Allah ka raba ni da bata ko batan aqida ko batan addini ko batan kai au udalla ko kuma a batar da ni kuma ai ka san ana batar da mutanen shi ma kala biyu ko a batar da kai hanya ko a batar da kai a rayuwa a neme ka a rasa ko kuma a batar da kai a addini ka tafi wani wuri ka je a dora ka akan bata don Allah ka duba wannan fa yayin da zaka fita a gida yau ka addu'a ya Allah kada ka ba wani dama ya batar da ni ba wanda ya isa ya zo ya batar da kai tunda kare min kariyar ubangiji to ba ma batarwa ba akwai waɗanda ake gasa su a cinye su tas karewar batarwa kenan ka fita daga gidanka a kama ka a kai ka a yanka ka a soya ka a cinye naman ka wani ya zo ya saya ya ba da dubu sha biyar dubu ashirin filet ɗaya ya gama kuma ya sha coca cola a kanka wallahi mala a kasan da abin da ake kenan ba ga sunan gidajen da ake cin mutanen ba mutum nawa ake kama a ci akwai malan ciwon da ya fi a kama ka a ce an cinye ka kana gani a yanka ka dan uwanka kuma shi zai yanka ka ya zo cinye ka so kai addu'a ko yaron ka ka koya masa addu'a ya zo ya bata a neme shi a rasa au azilla au uzalla kaucewa shine zilla daga zalla ne kaucewa ta hanyar kuskure ya Allah ka raba ni da kaucewa ko kuma a kautar da ni ka raba ni da kada dan uwana wani ya jefa ni cikin hanyar kaucewa au azlima au uzlama ko kuma nayi zalunci ko kuma a zalunce ni babban aiki kenan ya Allah ka raba ni da na yin zalunci yanzu in zan fita din kuma kar ka ba wani ikon ya zalunce ni nawa ne kake fita harkar ka a zalunce ka idan ka yi addu'a sai ga Allah ya baka wani natural immunity kariya na musamman ko wani ya zo zai cuce ka wallahi sai ya kasa saboda ka samu tsaron ubangiji tabaraka wa ta'ala au a jahala au jahala alayya ko kuma nayi jahilci ko kuma a mun jahilci Allah ka raba ni da duk abu na jahilci a wannan fitatawa sannan ni kuma ka raba ni da jahilci ya zo mun jahilci fassara ta farko ko kuma ka ce au ajhala au jahala alayya Allah ka raba ni da wauta dan ana fassara aljahlu bi ma'ana as-safa wauta Allah ka raba ni da wauta a fitana kaman ka fita kaje ko a mota ko na bace ka amma kai wannan malamin wawa ne kai wallahi <laughs> wataƙila ko kai mai tuki mara kyau ko kuma wani ya zo ya maka wauta kana cikin tafiya da mota da abin hawa kurin ya zo ya danno maka ya tsallako ma kaga ya maka wauta ya kassara ka ya kassara kanshi ko wani abu makamancin wannan duk dai abubuwa na rayuwa yau da gobe za ta fassara mana so jama'a wannan ita ce addu'ar da ake yi idan za a fita daga gida cikin abin da annabi ya karanta riwayar abu dauda da imamu tirmizi har ma da ibnu majah sahihin hadisi ne tabbatacce